النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يوم مسلمين na wannan gari mai albarka garin girin mata muna muku gaisuwa na musulunci kamar yadda ta gabata ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a da yake babban malaminmu fadilatu sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka ya gabatar da mu ni da ɗan'uwana malam musa ahmad ustazu cewa mu zo mu gabatar da karatu na share fage ga babban malami a sheik musa yusuf asali sunna hafizahullah zai wuyata kwarai da gaske mu samu wani abin da za mu faɗi la'akari da yanayi na hadari da kuma kwaɗayi na tunanin alkhairin da muke fatar allah subhanahu wata'ala ya samu dace da shi ƙarƙashin karatun da ɗan uwa malam musa ya shiryo zuwa gare mu da wannan muke addu'a da fatar alkhairi na allah subhanahu Ta'ala ya yi ma wannan bawan allah jagora mu kuma Allah ya yalwata ƙirjinmu ya ba mu kyakkyawan saurare zuwa ga abin da za mu saurara daga gare shi sanin kowa ne duk lokacin da aka ce ga tafiya ta ahalin sunna wal jama'a musamman tafiya ta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna ba wani abu ne ake kira zuwa gare shi ba face tauhidin kaɗaitar da Allah subhanahu wata'ala da bauta sannan ba wani abu ne yasa ake fada da izala ko ‘yan izala ba face sai don sun ce kada a bauta wa kowa sai Allah wannan kira na a bauta wa Allah shi kaɗai ba wai ‘yan izala ne suka kago shi ba ba kuma su suka fara yin shi ba kira ne wanda annabawan Allah gaba ɗayansu ba wanda ya zo ya wuce face wannan abin shi ne abin da Allah ya aiko shi kuma shi yake kira zuwa gare shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya muna a cikin alkur'ani wajen tabbatar wa kanshi da cewa ba wani wanda ya cancanci a bauta mishi sai shi faɗin Allah subhanahu wataala kul huwallahu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wataala ya umurci annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kira al'umma ya kuma shaida wa al'umma cewa ba wanda ya cancanci a bauta mishi bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki. Ubangiji ta ala ya ce, Kul ayya Muhammad, ya kai annabin Allah ka faɗa ka gaya ma al'ummaka cewa huwallahu ahad, shi ne Allah wanda yake kaɗaitacce wanda yake guda ɗaya, mahalicin komai da kowa kuma mabuwayi akan komai da kowa. Allahu Samad Ubangiji subhanahu wata'ala ne wanda dukkanin bayi suke nufatan shi da biyan bukatarsu ƙarƙashin wannan jama'a Za ka ga akwai wayanda suke ɗauka cewa akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba wasu suna bauta ma wani abin da ake gani wasu kuma suna bauta ma wani abin da ba a gani wanda a ƙarƙashin haka ne ya janyo al'umma ta rarrabu ta fita daga ƙarƙashin abin da Allah ya halice ta a kan shi ta koma zuwa ga wani abin da zai kai ta zuwa ga halaka Allah ta Allah ya kare mu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halitti ɗiyan adam ya kuma halitti aljannu ubangiji ta'ala ya halitce mu ne don mu bauta mishi yadda za mu bauta wa Allah nan subhanahu wa ta'ala bai bar mu haka nan ba saboda kada mu yi amfani da hankalinmu ko kuma kada mu bi soyata-soyatan rayukanmu sai Allah ta'ala ya turo muna annabawa har zuwa kaiwa ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya turo annabin nan guda ɗaya tal ya kuma saukan mai da littafi da yake karantar da shari'ar Allah wanda wannan littafi Allah da subhanahu ya yayi alkawari na kare wannan littafi da kare mai fassara wannan littafi shine annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda da wannan littafi da abin da yake kira da kuma yadda da wannan annabi da abin da ya karantar shine abin da zai haɗa al'umma wuri ɗaya, kuma shine abin da zai kai al'umma zuwa ga tsira amma yau an wayi gari wasu sun bar Allah sun bar littafin Allah sun bar annabin kuma sun bar karantarwa annabin wannan yasa dole tun da dai littafin nan na da suna sannan annabin nan sallallahu alaihi wasallama sananne ne karantarwan shi kuma tana da alama to duk wanda ya bar wannan tafarki dole shi ma sai ya yi makan shi alama wannan yasa aka samu mutane ko ƙungiyoyi daban-daban wayannan su ce su ne 'yan ɗariƙatu kaza idan za a lissafa maka su sai ka ji suna da yawa a ce tariƙatul Kadiriya. a ce tijjaniya a ce shaziliya a ce naƙashabandiya ga sunan dai masu adadi mai yawa haka aka samu wasu su kuma suka ce su ne shi shi'atu kaza a ce shi a gullat a ce shi a Imamiya. a ce shi a shekwaniya a ce shi a ismailiya a ce shi a jafiriya haka za ka yi ta samun su su ma ga sunan kusan ashirin da wani abu ko arba'in da wani abu to wayannan duka suna ne ga wayanda suka ambaci kawunansu su karkashin wayannan kungiyoyi amma zance guda kadai shine da mutun ya ce shi dan shi a kaza ne ko dan dariƙar kaza ne ko dan kungiyar kaza ne zai samu tsira ne kadai idan ya nemi ya bi kowace kungiya ko kowace shi'a ƙarƙashin karantawan alkur'ani da sunna ta manzon Allah in ko za ka bi wata ƙungiya ko ka bi wata ɗariƙa ba tare da neman dalilin allan da kake son ka bautawa ba to ka sani wannan zai kai ka ga halaka kuma ita ce abin gudu Allah subhanahu wata ya kare mu da halaka ubangiji ta'ala ya nuna muna girman shi Allah ya ce lam yalid wa lam yulad ubangiji shine mahalicci na komai da kowa wanda bai haifi kowa ba sannan ba wanda ya haife shi duk abin da ka gani kasantacce Allah ne ya samar da wannan abin ta hanyar halittar shi shi kuma Allah shi ne mahalittun dukkan wayannan halittu ɗin shi sa Allah ya siffanta kanshi da irin wannan siffan da ba wani mai ita sai shi kanshi da ka ɗebe shi duk wani abin da ba shi ba to za ka samu Allah ne ya halicci wannan abin kuma wannan abin an samar da shi ne daga wani abu irin shi in ka dawo jinsin ɗiyan adam mutum ko ya kai gausu ba kutubi ba ko ya kai gausu sai ka samu yana da uba kuma yana da uwa haka kuma duk inda ka koma ko mutum ya kai imamu ko ya kai mahadi duk irin sunan da za a bashi a ƙungiya ta shi'a sai ka samu shi ma yana da uba sannan kuma yana da uwa sannan ɗebe uban ka ɗebe uwan shi kan shi wani nau'i ne na halittar ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allah ya ce walam ya kullahu kufuwan ahad Allah subhanahu wataala bai kasance tare da shi akwai wani abin da yake tankan shi ba shi kaɗan shi yake kaɗaitacce mabuwayi mahalicci marin jayi mai iko akan komai da kowa kuma mai aikata abin da ya ga dama subhanahu wataala Allah muna roƙonka da darajar sunayenka da kuma zatinka tsarkakakkiya kaɗaitacciya wannan gari da muka shigo da zimma ta karatu ta addini Allah ta'ala ka karba muna wannan aiki wannan dan uwa namu da yake kan tafarki na ziyara da kuma karantarwa Sheikh Yusa Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ta'ala ka karɓi ayyukan shi kuma ka sa albarka cikin karantarwar shi mu da muka taru don mu saurara Allah kai ke ganar da bawanka ubangiji Allah ka yalwata kirjinmu ka ganar da mu abin da zai karantar da mu ka tsiratar da mu ka tsiratar da zuri'anmu daga dukkan abin da yake halaka ko zai kai mu zuwa ga fushinka a duniya ko a lahira anan za mu dakata da yardan Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, eh, eh, ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أينه وتوهدو كو أكو شعبان hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da talatin ga watan hudu shekara goma sha bakwai, a wannan gari na girmasa a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma ta shanga lokal gamman a cikin wannan jiha ta kebi wannan yana ɗaya daga cikin ranaku da muke zazzagayawa ƙarƙashin jagorancin babban malami a sheik abubakar agwaru saminaka kan abin da ya shafi wa'azi na addinin musulunci dan kuwa malam awal amir ya gabatar da karatu Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya sa abin da ya gabatar a cikin mizanin aikinsa mai kyau ranar alkiyama a lura da yanayin da kuma lokaci mai iko idan ya tashi nashi ikon to dole duk wani kuma wanda yake da iko ya saurara har sai ya gama nashi ikon ko ya ci gaba da yin nashi ainihin wato ikon ba mun zo mu zage kowa ba ne ko mu ɓata mu wani rai a'a kawai mun zo ne dan mai bayani kamar yadda Allah madaukakin sarki yace li ya halika man halaka me li ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin Allah ta'ala yace li ya halika don wanda zai hallaka ya hallaka yana sani in kuma za ka rayu rayuwa mai kyau a addinin musulunci to ka rayu kana sane ka san dalilin da ya ta kake ainihin wato rayuwa yanayi na lokaci ba zai bamu ba abubuwan da muka so mu faro su tun daga farko amma dai ba za a ainihin wato rasa abin da za a yi ba idan mutum yana kallo nan a sama gashi nan arkanul iman da kuma rukunan musulunci addinin shi'a addini ne da ya gina akan tadalisi da rufa-rufa da yawa daga cikin musulmi jahiltarsu da addini ya sa ba su ma san cewa ba rukunan imani da musulmi suka yi imani da su ba su bane shi'a suka yi imani da su haka shika-shikan musuluncin da musulmi suka yi imani da su ba su ba ne shika-shikan musuluncin da shi'a suka yi imani da su rukunan imanin musulmi guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi su sune rukunan imanin musulmin duk duniya Hata yan dariku da muke da saɓani da su akan wasu matsaloli amma a nan da mu da su ba mu saba ba abinda muka yadda shine rukunin imani shi ɗan ɗariƙa suka yadda da shi abinda muka yadda shine shika-shikan musulunci shi ɗan ɗariƙa suka yadda da shi su kuma ‘yan a rukunan imanin su gashi nan na farko a tauhidu na biyu annubuwa na uku almi'ad na hudu suna ce masa al'adul ilahi na biyar suna ce maka al'imama wayannan su ne rukunin imani a shi'a abun bakin ciki ba ma mabi ba wani sai ka gan shi malami ne a addinin shi'a amma bai san cewa wayannan su ne rukunin imaninsu a cikin addinin shi'a ba to kamar yadda muka sha shayin bayanai a gurare da dama idan an ce al'imama shine ka kudirce cewa akwai wasu mutane guda goma sha biyu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya koma zuwa ga allah su ya cancanci su shugabanci ba abubakar da umar da usman ba abubakar da umar da usman a aƙidar 'yan a wa'annan manya-manyan furɗa-furɗan azzalimai ne Kafare ne wata suka yi da aka sai suka zama ainihin wato kafare. wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da wani daga cikin siyai wanda wanda suke biye da mu sun shaji muna faɗar maganar da shi yake faɗa wanda ake ce masa ainihin wato hasan shahata lokacin da yake magana akan na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya shi shine farkon azalimi a duniya bayan ya tsinewa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ce sai da na abubakar shi ne farkon azzalimi a duniya Allah wannan yana ɗaya daga cikin malaman shi a misira da ake ce masa hassan shahata Ga shi nan za a iya ganin yanzu nan zai ce don mai ake kiran na na'isha da humaira annabi muhammad idan ya faɗa shi yana nufin jar mata kyakkyawa da haka yanzu zai faɗa zai ce humaira yana nufin tasiri ne na ɗan ƙaramar jaka a gurin yan shi a kenan sannan za mu je za mu ji inda yake faɗa cewa aisha matar annabi muhammad mal'una ce tsinanniya ce ta harshen allah da harshen annabi muhammad kuma ya ce babanta sai ya abubakar shine farkon azzalimi a duniya bari mu ji maganar da yake faɗa حميرات تصير حمار طيب لماذا لماذا سميت عائشة بحمراء حميراء تصير حمارة ايه تسخف ليه ينا فلا وصل قسكين انشياء اقولن لو كسين ليشي حميراء تزيدين اكرمت جاكا صنع داليا بنا ما جيكا بدا جنشو مجيمة كيف فلا قد احرار <laughs> طيب. عائشة ملعونة على لسان رسول الله وملعونة بنص القرآن inda ka saba zuwa makaranta ba da kiki bane sai ba kidahumi bane kai kun san babban matsalar mutane ne. wani tun da yake bai taba zama akan benci ba inda ba na mai shan shayi ba shi da benci ba dai na makaranta ba sai ne na shan shayi ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi man rabbuka kuɗi man ka kuɗi ma ka kuɗi banda wannan ba abin da ya sani a duniya to shi ya sa inda kana jin larabci abin da yake faɗa wannan ita ce maganar da yake faɗa cewa Aisha ya ce da nassin ƙur'ani, bari mu ƙara jin maganar shi da yake faɗa kullum ba ta ahrar عائشة ملعونة على لسان رسول الله عائشة ملعونة على لسان رسول الله هكا يفعل الله يزيني من البركة شمال بلما تقوى لديه وملعونة بنص القرآن مش احنا اللي نلعنها حديث لسنا نحن الذين لعناها الذي لعنها هو الله الذي لذلك هنا فقط سيوى باسوسك السيني وانا عائشة با annabi muhammad shi ya tsine mata kuma allah ne ya tsine mata yau duk ɗan da ke garin nan na kirki aka yi maƙuwa irin wannan zagin to garin nan ba zai kwana lafiya ba ni kuma na san duk matar da aka taɓa haihuwa a garin girin mata tun daga mata ta farko a garin nan har yanzu duk wata uwa da ta duka ta haifi wani ɗa a nan garin na rintse da Allah in matar annabi ta miƙe uwarka ba ta isa ta miƙe ba dan ka tabbatar wallahi in ana maganan alfahari da miji in matar annabi ta miƙe ba matar da za ta ƙara miƙewa a duniya amma wannan matar ita ake cewa tsinanniya ce ta hanyar littafin Allah an baka jin larabci zan zo kan na Hausa ma wanda ka sani a nan ƙasa zaka ji abin da suke faɗa قيل عنها هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حكم بنفاقها هو النبي المصطفى يعني واحد يأتي ويقول Abu Bakr radiyallahu anhu yana faɗa yake cewa ta iya ka samu wani mutum ya zo yana ce abubakar radiyallahu an to za ka ji abin da yake faɗa abubakar awwalu zalimin li rasulillahi wa li ali bait fakbil li rasulillahi wa li ali bait zalimin li abubakar awwalu zalimin li rasulillahi wa li da haka ya faɗa ya ce wa abubakarin awwalu zalimin sai da na abubakar shi ne farkon azalimi a duniya haka wannan ɗan shi'an yake faɗa to wannan ita ce aƙidar wa'annan ainihin wato mutanen to wannan aƙida ta abin da ya shafi cewa annabi ya kafa mutum goma sha biyu su za su shugabanci bayan annabi ya bar duniya duk wani mutum wanda bai yadda da wannan aƙidar ba na rantse da Allah ‘yan shi'a na kallon shi a matsayin kafiri ne kuma lokaci suke jira za ka ga yadda za su yi babu lokaci malam musa ka je ka zama babu lokaci ga mutane guda goma sha biyun nan wa ya taƙi da shi'a al'isniya a shari'a an na rasulallahi salƙadi nasa alal a'imma min ba'adi ‘yan shi'a aƙidar da suke bauta ma Allah da ita annabi ya nada wasu mutane guda goma sha biyu da sunayensu cewa bayan ya bar duniya su za su shugabanci ga shi nan tun daga mutum na farko ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda da shekarar da aka haife shi da sanda ya mutu na biyu al hassan na biyu al-husaini na uku ali bin al-husaini zainul abidina na biyar muhammad al-baqir na shida muhammad bin jafar bin muhammad wanda aka ce masa jafar sadiq na shida musa al-kadim na ainihin wato na bakwai kai na takwas ali bin musa na tara muhammad bin ali na goma ali bin muhammad alhadi al'askari na sha ɗaya shine alhassan bin ali na sha biyu shine al'imam al-mahadi al-muntadar kun ga wayannan mutanen guda goma sha biyu Wannan suke da satellite idan suna kallon tashan alwilaya to ma'anan wannan alwulayan da kake ji shine ka yadda waɗannan su ne shugabanni bayan annabi ya bar duniya da haka da abubakar da umar da usman kwata suka yi to ba ma abubakar da umar da usman ɗin ba a duk wanda ya yadda cewa abubakar da umar da usman mutanen kirki ne to a gurin shi a arne ne sannan suka zo suka ce yadda da shugabancin waɗannan mutanen yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji gashi nan ya zo a cikin littafin su sun ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai suka ce akwai sallah zakka azumi aikin hajji sannan wal da wilaya ba kana kallon a satila wata tasha ana ce mata al ba to wannan shine ma'anar abin da suke nufi sannan suka ce wannan wilayan ita ce abin da tafi komai a cikin wa'annan har sai da ta kai wani malami daga cikin malaman su wanda ake ce masa ni'matul lahil jazairi yace babu yadda za a yi mu haɗu da ahlus sunna akan Allah daya yace kuma ba za mu haɗu da su akan annabi ɗaya ba yace in dai wannan annabin da ya zo Abubakar shine khalifan shi to wannan Allah ba mu yadda da shi ba annabin ma ba mu yadda da shi ba to shi yasa sai ya zamanto babu wani abu wanda shi'a suke yin daidai da musulmi babu kuma ka kawo matsala kwaya ɗaya wanda da musulmi da shi aka yi daidai na farko kiran sallah ba irin naka suke yi ba eh yanzu nan ga shi wani mutum ne ya zo zai shiga musulunci bari ka ji kalmar shahadar ba ma irin taka ba wani ne ya zo zai shiga musulunci da ya zo zai shiga musulunci za ka ji irin yadda ake masa talƙinin kalmar shahada a cikin abin da aka ce masa sai ya yadda da shi na kalmar shahada sai ya yadda abubakar da umar da usman da aisha da hafsa da mu'awiyar duka 'yan wuta ne za ka ji ga shi nan Allah خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الجمعة أول مرة أي ولاية وجرا على العادة أنية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأن أشهد أن لا إله yanzu zai fara lakana masa kalmar shahada wayan ta وين wasu bayanai ke na tsallake su ga inda zai fara lakana masa kalmar shahada wannan musulunta ya zo zai wannan tasha ce ta yan shi'a daga nan aka ɗauko wannan abin ga cinan a ƙasa za ka an fadak fadak to ga yadda zai lakana masa kalmar illallah illallah وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليه أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار in dai kai ba ki kidahumi bane dolo ne da ba ka ji wannan larasin ba to Allah ya kiyaye maka ya ce wa ashhadu anna ababakar wa Umar, wa usman wa aisha wa hafsa finna wannan musulunta ya zo zai ake masa wannan mai talqini matsalar mu da yan shi'a da fitowa sakai sakai wa mutane bayani mu aqidar mu ga yadda take ba mu yadda da sahabban nan ba wanda ya ga dama zai bi ku sai bi ku wanda ya ga ba zai bi ku ba shi shikenan amma abubuwan nan da muke faɗa cewa suke ƙarya ne babu domin kuma shine muke nuna wa duniya wa akwai cewa take ƙarya ne babu shari ake musu wannan misali ne daga cikin wa misalai kawai nake bayarwa yanayi ne na lokaci kawai zai mana halin nasa da haka ƙarƙashin wannan sai suka zo sai suka gina wasu aƙidu wanda inda lokaci zai ba mu guda ashirin kun ga gashi nan aƙidun shi'a dangane da musulunci da musulmai na farko kafurta duk wanda bai yi imani da wannan aƙidar ba A kan wannan yanzu na faɗi kunga yadda suke kalmar shahada ko na biyu alaularka da irin tasu ba iri ɗaya ba ce, bari ka ga kai idan ka zo za ka yi alaula ba wanke ƙafa kake ba su me suke me suke shafawa suke to yanzu ga wata alaula ma da suka fito da ita sunanta wudu'ul iltimasi da aka gani in baka taba gani ba za ka ga alaular yanzu sunan alaular wudu'ul iltimasi wata irin alwala ce aka fito da ita a shi'a don ka gane addinin ku da su ba ma iri ɗaya ba ne wannan shi ne ga alwalan nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ممكن اربط وجهي من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل اربط وجهي بالماء وبعدين اربط ايدي اليمنى من المرفق الى الاصابع تمتحن من الاعلى عين الى الاسفل وصار بعد تمرين من الاعلى الى الاسفل للطريقه هذا يسمونه وضوءا ديماغيا ونبدا فيه انا وانتم ان شاء الله تعالى نود أن أتوضأ وضوءا التماسيا نود أن أتوضأ الوضوء الالتماسي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من من الاعلى هذا ان شاء الله على ثم غسل اليد اليمنى من من الى اطراف القصائد هذه تسميه وفق أعيد وأربع يمين منحدمين وهذه اليمين اليسرى أيضا من المنبر نزولا إلى أطرافه الأصابع ثم الساحل الرأس ثم القدمين وانا alulan manya ce Eh, wannan alwalan manya ce mu ka karfin mu tunda ta wuce alwalan babban mai gida annabi muhammad ai kaga ta fuwa ta fi karfin mu to gashi nan kafirta duk wanda bai yi imani da wannan aqidar ba wallahi ko ka sani ko baka sani ba ga maganar mufid da ya faɗa Ya yace ittafaqatil imamiyya mu ɗan shi'a masu wa'annan shugabannin guda goma sha biyu mun yi ittifaqi ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma duk mutumin da ya inkarin wannan aqidar wajahada ma aujabahu Allah ta'ala min fardhi ta'a min fardhi ta'a sai yace fa huwa kafirun dalun mustahiqqun lil qulubi fi nar da ka kai kafiri ne arne ne kuma ka tantanta idan an tafi lahira ka shiga wa ka shiga wuta abu na biyu wanda babu lokaci yan shi'a duk wani wanda yake ahalin sunna ne suna masa kallon nawasibi idan ɗan shi'a yake nawasib ba ana nufin mutanen da suka kafa kiyayya da ahalin baiki a farko ba 'a kai ahalin sunna yanzu kai yake ce masa ne nawasib shi yasa ibnu taymiya yake wa ra'una min ƙasar rawafid ahalus sunna kenan babu ruwanmu da tafarkin ɗin shi'a allazi na yabbi nuna sahaba ta wai subbuna wanda suke ƙin sahabban annabi kuma suke zagin su yanzu ba ka ji zagin ba to ba za ka bar nan gurin ba sai na nuna maka inda za ka ji ana cewa matar annabi allah ki ne mata albarka sannan wa tsariƙatin nawasif allazi na yi ƙuzuna ahalal baiti bi ƙaulin au amalin babu ruwanmu da tafarkin duk mutumin da ya zo ya kafa gaba da mutumin da yake da alaka da gidan annabi Muhammad ba mu ba shi haka wanda ya kafa gaba da sahabban annabi ba mu bawa ba shi yanzu anan wannan shi ne abu na biyu na uku abu na uku shi ne halatta jinin ahalis sunna zan nuna maka anan a cikin irin abin da yake faruwa a Siriya da ina ne za ga zarto da ake yankar katako da shi a ɗauko ka ajiye ka a sa a fille maka kai saboda kawai kai ahalus sunna abu na hudu ko na biyar shine halatta jinin dukiyar halin sunna yadda ba yahudi ya halatta yaki kudin duk wanda ba ba yahudi ba halal ne a gurin shi to yan shi'a aqida su sun halatta cin dukiyar duk wanda ba dan shi'a ba abu na biyar shine yan shi'a suna kallon cewa ahalus sunna na ne abu na shida haramun ne ɗan a yi aiki ƙarƙashin ahadu sunna sai fa idan zai yi iya. abu na bakwai tsinewa matattun ahalin suna lokacin da suka zo kan gawar ɗan wajen sallar jana'iza idan kana da ɗan ya mutu karka ɗauka idan ɗan shi'a ya zo kan gawarsa ya tsaya yana masa sallar addu'a yake mai matuƙar bai mutu da wannan aƙidar ba a'a ga kaɗan daga cikin abin da suke karantawa idan mutum ya zo wanda suka kawo a cikin littafin hurrul amili ya kawo a littafin wasa'ilu shi'a shia babu kaifiyatu salati alal mukhalif wato as-sunni kenan an muhammad bin muslim an an ma qala in kana jahidan lil haqqi faqul in dai ka tabbatar mutum ya musu wannan aqida bai da ita ba idan ka zo kan gawar ka tsaya ka ce allahumma maml'a jawfahu hunara. Allah ka cika kabarin shi da wuta wannan shine abin da suke faɗa akan gawa duk wani wanda yake da alaka da kai wanda bai imani da wannan aqidar ba sannan wa qabrahu naran Allah ka cika kabarin shi da wuta wa sallit alaihi alhayyan wal aqarib Allah ka dora kunamun kabari da macizan kabari akan shi abin da suke faɗa kenan yanzu wannan zaka ga nan gurin wannan yana faɗa yana cewa ariel sharon na isra'ila fa wa'in yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar so dubu ba wa ariel sharon din ba a matsayin shi na arni a'a karen ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen ya fi abubakar da umar so dubu ga magana da wannan yake fada gashi sun tabarra'una min abubakar da umar ko usman sannan sun barranta babu ruwansu da abubakar da umar da usman wayan anunahum kuma suna tsine waɗannan mutanen wayan subbunahum kuma suna zagin su sannan wayan kafirunahum kuma suna kabarta su wannan ita ce aƙida ta shi'a da muke a magana a kanta wallahi nan to wannan shine Hassan ana ce masa al bari yanzu nan za ku ji ya faɗa ya ce yaran rantse da Allah kafirai sun fi abubakar da umar to shine zai kawo ya ce ba ma irin sharan na isra'ila ba karan shi in yana da kare ya fi abubakar da umar su bari ku ji magana da zai faɗa فأفضل بن أبي بكر وعمر وقصور الله أمريكا يهود نتنياهو أن يشعرون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر هل أريا wannan ita ce magana da yake fada kalbu na iriyar sharan na isra'ila wannan arnan idan yana nan karen shi ya fi abubakar da umar su dubu abinda ya samu ke wannan bayanin su yan ya cewa suka yi karya ake musu ba haka suke faɗa ba da cewa kuka yi aƙidar ku ita ce ba ku yadda da mutanen nan ba zagin su kuke kafarta su kuke yi shikenan sai ku zo ma ku kafa wa'azi mutane na jin ku ku ce Allah ya tsine ma Abubakar da Umar wanda ya ga dama zai shiga addinin tsinuwa gare ta ba sai zo shiga ba to amma cewa kuka yi ƙarya ne babu shi yasa muke fito da abin da ku kuma kuka ce ƙarya ne babu wannan shine abin da yake faɗa wannan wannan matsayacin da kake gani idan mun tafi can gaba za ka ji inda yake faɗa cewa na Aisha ta yi rinda ta bar addinin musulunci kai in Allah ya yarda in lokaci ya bar ba zan bar nan gurin ba sai na nuna maka inda suke kiran walima ai babdi ana murna da ranar da matar Annabi Muhammad ta mutu ta koma zuwa ga Allah ta mutu ta koma zuwa ga zuwa ga Allah wannan yana daga ciki bari mu ci gaba dan da jahannama mutanen da suke faɗa cewa wai suna son Ali bin Abi Talib da ƴaƴansa sannan suka ce shugaba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ali bin Abi Talib da kuma ƴaƴan Ali bin Abi Talib sannan suka ce babu yadda za a yi wani shugabanci al'umma bayan rasuwar annabi daga Ali bin Abi Talib sai ƴaƴansa sannan suka farranta da abubakar da umar da usman kuma suna tsinye musu kuma suna zagin su kuma suna kafarta su wannan ita ce aƙida ta shi an ji da mu muke magana a kanta kaga annabi ibrahim da allah ya ce wa inna min a la ibrahim wannan ba ita bace sa kuma ko yanzu a najeriya kuna ganin dukkan wani tanadi da shi a suke suna shirin yaƙan kiristoci ne a najeriya wa suke shirin yaƙa?

kaga yadda ake to kuma billahi lazi kaga yadda kaga haka wallahi ka tabbatar inda kana da alaka da sunna duk ran da dan shi ya samu dama haka zan sama in ka sani in da gaske za ka tashi ka yada sunna ka tashi ka yada ta in kuma shagaltuwa da harkar duniya ta hana ka yada addini baka da lokaci kana nan zaune wata rana sai wannan kaskancin ya zo ya same ka sai da kanka ana cewa ta ina za ku kana ta ina za abin nan sai an zaɓi ta inda za a yanka ka kana kallo yanzu zarto ne da ake yanka ta da shi amma ka take yanka mutane kuma saboda renin waye sai zo su asu sun fi kowa son zaman lafiya su ne musulmin kirki su ne masu son zaman wa zaman lafiya wannan misali ne daga cikin wa daga cikin misali wani idan ka zo kana magana sai ce ai in izala ba sa son zaman lafiya to ba mu ba har malaman ɗariƙa masu adalci sun tabbatar da cewa yan shi'a na zagin sahabban annabi muhammad yanzu ga maganar shehi ɗaya rubutu bari mu ji abin da yake faɗa shin ya tabbatar yan ɗari yan shi'a na zagin sahabbai ko ba sa yi mu ko muna da rashin fahimta da ta ba za mu taɓa maka rashin ka taɓa jin mun zo mun kafa wa'azi mun ce yan ɗariƙa na zagin sahabbai saboda duk wanda ya ce yan ɗarika na zagin sahabbai bai musu adalci ba ba aƙidar su ba ce idan ka ga wani da rigar ɗariƙa ya zagi sahabbai wallahi ka tabbatar ba ɗan ɗariƙa ba ne ya shiga cikin su to bari mu ji abin da shehi ya faɗa akan mutumin da yake zagin abubakar da umar kai nesa da shi inda ya kaiwa inda kai musulmi ne an gayyace zazzaki a wani taro na molini yana so ya yaudaro 'yan ɗari'u don su samu shiga cikin shi'a a wajen taron ne ya ce a zo a yi addu'a duk mai zagin sahabbai allah ya tsine mai duk mai zagin matan annabi muhammad allah ya tsine mata haka ya faɗa to nan da yake gurin maulidi ne isu-isu, sai ga shi kuma da ya bar gurin da ya dawo isu-isu, sai ga shi yana kuma zagin na sahabban bari mu ji abin da yake faɗa wanda yake zaki da zaki mata annabi to kuma da ni da ku ni ne ba duk wanda yake da annabi ni ne da duk mai zagin da bai ilimi ne ga kafin zakin zafai arziki ne ga kafin zakin mazara arziki ne ga kafin zakin matan mazara ko kuma mutum da ke mana yahudu ya baka aiki ka kuma kana tafi to shi ke nan yanzu ya ubangiji duk wanda yake kan karya kuma ya san karya ce Allah ka karya ya ubangiji ka fallasa shi ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su yan adam ne su ba zan nan masallatun wannan ita ce maganar da ya faɗa a gurin wani taron maulidi da yana so ya yaudaro yan gari, nan kuma da yake a bakiya ne wato husainiya isu isu ne yan shiya ga addu'ar da yake a ciki in mutum yana jin larabci zai ji inda yake cewa Allah ka tsine wa banu umayya mata kuma za ka ji inda yake kiran sunan Abu Safiya ne kira sunan mu'awai tsine musu albarka bana ka ji da shi اللهم الان ابا سفيان ومعاويه ويزيد بن معاويه علي انجي يا ya a baya ya ce wa la'anallahu banu umayya batar, Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗinsu. su banu umayyan nan da zazzaki ce Allah ya tsine musu gabaki ɗaya usman yana cikin su annabi Muhammad wanda a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri ƴaƴan annabi guda biyu ba sai wa sai sai na Usman shi yasa ake ce masa zunnurai ne hatta fa akan maganin 'ya'yan annabi da musulmi da a suna da sabani fa domin mu ne muka yi da cewa annabi yana da 'ya'ya guda bakwai hudu mata uku nawa maza amma a aqidar shi ba yadda annabi yana da 'ya sai na da fatima Allah ya kara masa yadda kuma wa shahidu ala zalika wata kila nan garin ba za a rasa yin a ba akwai su to da Allah zan bada assignment asamin din da zan bayar idan akwai wanda ya taba ji a cikinku, wani ɗan shi'a yana ma alƙasin waka ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ruqayya ko wani kursum don girman Allah kafin mu fita mabagaran ne ya kawo mana waka ne asamin din da zan bayar me yasa ba ka yi abinda yasa ba sa yi saboda a ba su yadda waɗannan ƙa'yan manzan Allah bane saboda wasu usman ya auri nawa a ciki biyu shi yasa suka ce ba su yadda ba shi yasa mu muna so ne su dinga fitowa don Allah su daina wa mutane munafunci da rufa-rufa su dinga faɗawa mutane haƙiƙanin aƙidarsu wanda ya ga dama zai bi su ba zai bi su ba in ka ga dama za ka bi su amma ta daliti da rufa-rufa da suke yi shi yasa muke fito da waɗannan abubuwan za ka je za ka je gaba za ka je matar annabi muhammad ummu habiba tana cikinsu amma haka mutumin nan yake karantawa a littafin nan ya ce allah ka tsine wa banu umayya ainihin wato gaba daya za ka je gaba za ka je, inda yake cewa allah ka tsine ma awwalu da sani da salisu idan suka ce awwalu suna nufin abubakar sani shine umar salisu shine usman rabi'u shine muawiya bada za ka je daga bakin shi منك لعنة أبدا الآبدين اللهم الأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم الأنه جميعا اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابتاليه أولا ثم الأن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الأن يزيد خامسا ولا wannan ita ce abin da ya faɗa a nan wannan shi ne abin da ya mai ya faɗa a nan gudu kun ya ce Allah ka tsine ma awwalu da sani da salisu dawa da rabi wallahi da yawa daga cikin mutanen da suka je suka shiga wannan aqida wallahi muna musu kyakkyawan zato kuma musamman idan ka ɗauke inda ba birane ba irin nan guraren alƙarya sun yi amfani sun baro inda suka san akwai ilimi da wayewa yanzu ina suka ba zamo ƙauyuka inda suke ganin mutane sun yi nisa da karatu wani in ya fita gona tun safa bai dawa sayan yamma in zai dawo zai dawo da dogon datsin rikinsa ya zauna majalisa ana fira yana jin rabi bai jin rabi saboda duk minci ɗin siya ya balli rake ya ce wani ake ciki ne to sai a zo a samu irin wannan wanda bai da alaka da karatu bai san ma mai karatu ba sai a zo a dasa masa wannan muguwar aƙidar haka suke haka suke to sun ce babu ga wannan yakubu ya haya dan dama mun ce mun yi alƙawari yadda in baka jin larabci to za mu kunna maka nawa na hausa a aƙidin shi'a kun san yanzu shi zardaki a nan ya ce allahumma kus an ta'awwala balimin ko to shi ne shi wancan ɗan shi'an ya faɗa da maka kunna a baya yace awwal zalimin huwa abubakar to idan imanin mutane bai kai ba na su iya daukar aqidar to ba a fada sai a dinga yin kinaya ko kaje ana na gunu fulan idan mutum ya zo gaban ka kada ya ce Allah ka tsinewa in do yar garbati wallahi in baka cikin su ba za ka taba sanin me yake nufi ba wa yake nufi indo na Na'isha? wa yake nufi garbati Abubakar Siddiq shi yake nufi garbati terminology ne in baka ciki ba za ka taɓa sanin me ake ciki ba ga maganar da yake faɗa a nan gurin yana so yana tabbatar da aƙidar cewa nana aisha da hafsa su suka kashe annabi muhammad suka sa masa kodin suka kashe shi bari ka ga abin da yake faɗa da bakin shi suka ba da ìgbára ji abin da yake faɗa suka dama guba suka ba annabi yana ba na ba na amma sai da suka ba annabi suka kashe shi Allah in ji shi Allah ya tsinewa makare shi Allah ya tsinewa makare shi kuma Allah ya tsine mu wanda ya karyata littafin Allah Allah ya ma annaba alƙawari a Qur'ani yace masa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga wa amma sai gashi kuma an danna annabin an ba shi guba ya sha ya mutu idan haka ne ina alƙawarin da Allah ya ma annabi ya cika bai cika ba kuma ya koma makka ce aka ce ita ce ta ba da magani ta danne babanka ta bashi me yake so a nuna ma duniya ɗazu kallon wani program da wani ɗan shi a wani buga mai waya ana ce masa a ramin isa na kalla abubuwa guda biyu bai kai mintuna ba amma na ƙaru da su ya buga ma shi malamin shi an yana program ya ce masa halka na aisha saliha ya ce na na aisha mutuni ya kirkice ko ta zalunci annabi muhammad sai ya ce na na aisha zamanta da annabi zalunta shi ta cutar da shi ta yi sai ya ce to kaifa tasna bi qaulillahi jalla wa ala wala tarkanu ila allazina ya za da wannan ayar annabi yana sana cewa azzalima ce kuma Allah ya ce kada ya rukuni zuwa ga azzalimai amma ya kasa sakinta ya ce ɗayan biyu dole ba ka da mafita sai ka ban amsa ɗaya ko dai mu yadda cewa mutuni ya kirki ce shi sa annabi yake zaune da ita ya rike ta in ko baka yadda ba to yanzu abin da kake so ka faɗa wa duniya annabi ya saba wa littafin Allah ya ƙi aiki shi kuma bai san shi ba dan Allah ya ce kada ya ne zuwa gawa azzalimai amma shi ya dauko katuwar azzalima ya aje a ina a gidan shi sannan wani ya sake bugo mai waya ya ce mai ya shek mai hukuncin yi ma'annabi salati abtar ya ce ba daidai ba ne yi ma'annabi salati abtar kuskure ne sai ya ce to yi wa annabi salati in ji yadda ka ji wannan sallatin Allahumma salli ala Muhammad wa alimi Muhammad da wannan salatin sai ce wannan salatin da kai abtar domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi a Qur'ani ce mana inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu yace to tunda babu taslim a cikin salatin ka salatin ka abtar ne kuma ku duba da ke ku gani duk salatin da 'yan shi'a suke wa annabi salati ne abtar domin ba sa cewa sallallahu alaihi wa sallama ko suna bada ba cewa suke sallallahu eh, eh, Allahumma salli ala Muhammad wa alimi ba akwai akwai akwai alaihi wa sallama a ciki to kuma salatin da Qur'ani ya koyawa mutane ce mana sallu alaihi wa sallimu da aka salatin da muke mu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine salati cikakke ba batun yace sallallahu alaihi wa alihi ba kawai ya tsaya iyana salati ne abatar ya ce abin mamaki shek gashi kayi karatu a hauza kana ta fama da rawani kana ta rigima cewa kana kariya ga mutanen gidan annabi amma salati ma baka iya ba ya ce abin mamaki ne wannan a gurinka ya ce kaiwa ya ce ni da kake gani ne daga cikin ahalin sunna salafi wanda kuke ce musu makiya mutanen gidan annabi ne ya ce gashi ko salati baka iya ba kuma kana babban malami kana babban wa babban malami to abubuwan ne suna da ne suna da yawa wai mutuwa ta shigo mai ta shigo kasuwa yanzu wannan ita ce walimar da aka kira ran wata sallah a nan najeriya muna murna sallah ta zo su kuma suka kira walima dangane da murna da ranar da na aisha ta mutu gashi gashi da aka ji shi wannan da yake tsaye mawaƙa aka ɗauko suka zagi matar annabi zagin da yar iska zaune gari ban za a girin masa bai kamata a yi mata ba yanzu wannan da ya tashi farkon abin da ya fara faɗa cire, Allah ka tsine ma abubakar bar za ku ji abin da ya faɗa Allahumma al'an ababak wa Umar wa Usman wa Mu'ad Allahumma al'an an ji abin da ya faɗa yace Allahumma al'an mai, Allah ka tsine ma Abubakar haka ya faɗa abokan Annabi Muhammad wanda suka rayu tare da shi yanzu haka maganar da nake suna kwance a kabari Ɗan mutum ya je madina ko yana so ko bai so haka zai gani sa Allah ya ce kul mutu bi ku. Wallah sai dai ku mutu da bakin ciki ko ba kai saka raba annabi da abubakar da umar ba har a rayuwa ta barzakiya duk wanda ya je ya shiga masallaci haka zai gani amma mutanen da yanzu haka maganar da ake suna kwance ga annabi ga su amma kuma ana musu irin wannan zagin ana musu irin ɗiban wannan karin mahaukaciyar bari mu ci gaba da jeshi wa muawiya wa aisha اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم اللهم وضاعف لعنتك وبأسك والله ننن كالدين ورثة أكنس wannan kun ga wannan matsalar da kuke ganin ta na rantsi da Allah ita kadai ta isa ta hana Najeriya ta zauna zaman lafiya kuma billahi lazi ji yadda za a yi kokari a farfado da tattalin arziki sai ya kari tunda mutane idan an taba duniyarsu su ba wanda yake yafiya sai an tashi an yi rigima amma ana taba mutuncin addini kowa yana zaune wani abin da yake gani wannan matsala ce ta yan izala su ba matsalawa ba ba matsalar su bace ana taɓa mutuncin matar annabi da abokan annabi amma yana cewa matsala ce ta yin izala za a je lahira za ka gani ونكالك وعذابا على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من قال ميلهم وحلا حذوهم وسلكا طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنى لا يخطر على بال أني أريد to wannan shine malamin su asalin sa dan Kuwait ne yanzu ya gudu yana Ingila da zama idan kana jin larabci zaka bi yanzu zai ci yanzu nan da nake muku magana ina so in tabbatar muku aisha ɗai gidan abubakar siddiqu tana wuta da aka ja abin da zai faɗa أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار in baka ji larabcin ba sai dawo maka da shi baya ya ce yana magana yau yana so ya tabbatar wa da duniya cewa aisha 'yar gidan abubakar siddiqu tana wuta matar wa matar khairu khalqin lahi wacce tace zauji rasulullahi lam ara ghairahu Allahu ne wa habani tace mijina shine annabi Muhammad wanda ban taba ganin irin shi ba kuma Allah ne ya kaddara min ya bani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kana ganin matsalar mace kai ba ta shi ka bari za a je lahira da wanda ya ga banna ya goya mata baya da mai bannar wallahi aka ji lahira duk matsayi ɗaya Allah zai musu kar ka dauka cewa wai mu abin ya shafa a ina bari mu sake jin shi mu بنت أبي بكر أن أثبت أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار wannan ita ce maganar da ya faɗa aisha yar gidan abubakar siddiqu tana ina tana wuta sai ka ce wutar ta babu shi ce tana ina wuta to billahi lazi inda akwai masu aqidar zagin sahabbai garin nan duk ranar da Allah ya barko wani bala'i har 'yan ba ruwana billahi lazi sai bala'in ya shafe su ta koma ana yi ka sai sai ba ruwanka ai kai mai dame ka ba da ka sani da waccan addu'ar ita ce yake ainihin wato faɗa wallahi sallahi, abubuwan suna da yawa yanzu ga wannan hasan shahata za ku ji inda yake faɗa yake جنازة الإمام الحسن بالسهام wannan shine za ku ji inda sai ya maimaita hasso biyu na uku zai ce Allah ya tsine wa matar annabi Muhammad ya ce Allah ya tsine mata na ukun ya ce Allah ya tsine mata gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi bari ka ji maganar da zai faɗa لعنة الله عليك wannan shine abin da ya faɗa la'anatullahi alayki ya Aisha kai yanzu ka kaddara a garin giran masa a ce wasu mutane sun zo addininsu shine tsine mu uwarka to da uwarka wannan shine yaran da za a gane ayi hakuri shi yasa nake yin wannan fa da uwarka da ta haife ka da matar annabi Muhammad wa yake gaba da matsayi da alfarma a gurin Allah kakan yi rigima da rikici dan kara uwarka amma ba za ka yi rigima dan kara matar da tafi uwarka ba na je karatu wani ya rubuto min tambaya alaga ta malam to na je wajen wata shi'a ina son ta to ya za a yanzu in aure ta ko kan aure ta kafin in je wanne ya je karatu aka mai tambaya ya ba da amsa ni ma na zo aka sake maimaita min tambaya na ce eto eh ban san dalilin da ya sa mutane suke irin wannan tambaye-tambaye ma na ce mai yanzu za ka iya aurenta idan za ka iya zuwa gurin yarinyar da za ta zagi uwarka ka yi haƙuri yanzu duk ya je gurin yarinya zance ta kira sunan babarsa ta ɗura masa a shari'a zai dawo yana tambaye ka fatawa a karama kallawa na je wajen wata yarinya to nan da sai aka yi rashin sa'a sai ta kira sunan mamata ta zaga to gaskiya ba mata komai ba na dawo ne ina neman tukunna kamar fatawa in koma akwai wanda zai jira ka tana kiran sunan mamashi ta danna mata zagi to yanzu shine al'alamatu aljalil mubajjal din shi ne mufti ɗin ya san fata wanda zai makan shi amma don mutane sun rena addini addini bai da kima idan mutane kuma sai mutum ne yana maka yana maka wannan tambayar bari mu sake maimaita shi ku ji abinda shi wannan yake faɗa زعمت الله عليك يا عائشة زعمت الله عليك بعدد أنفاس الخلائق wannan shi sunansa shine Hassan Shahata kamar yadda na kunna da a farko abin da ya sa muke faɗar wannan su ɗin shi an cewa suke ƙarya ne babu ƙarya aka yi musu ba ka suke faɗa ba daga yau ku fito ku faɗa wa mutanen giran masa mu aƙidar mu ita ce wannan wanda ya ga dama zai bi ku ya bi ku wanda ba zai bi ku ba shi kenan amma ku daina wa musulmi rufa-rufa da tadilisi da ɓoye-ɓoye kun ɗauko a ƙidar da baje addinin annabi kuka tahoyi amma kuma kuna wa mutane rufa-rufa da tadilisi dan addini ne da ba zai yatsu ba dole sai da taqiya in sun shigo cikin ku da ba yan shi'a ba maganar da suke muku daban in sun koma isu isu maganar da suke yi wa daban wallahi tallahi abubuwan da suka shafi irin waɗannan matsalolin wanda suka shafi ainihin wato shi'a suna da yawan garken garken da lokaci ba zai iya ba mu ainihin wato dama mu iya gama su ba shi yasa shekul islam bin taymiya yace a wajen nakali idan abu ya hada ko da dan shi a wajen dakko maganar ka to babu wanda ya kai dan shi a ƙarya a duniya babu wajen kuma idan amfani da hankali ne babu wanda ya kai su wauta barin ka misali daga cikin misalai na wauta mun san cewa musifa ta shafi mai al'ummar musulmi ta kashe al'imamu Hussein jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma sai suka zo suka mayar da ranar kisan al'imamu Hussein a matsayin rana ta addini na musamman da sunan wai su masu kaunar Hussein jikan annabi Muhammad ne amma duk mutane mun yadda cewa Ali bin Abi Talib kashe shi ko ba kashe shi ba me yasa ba su ware ranar bakin cikin mutuwar kashe sai dai aliba tare da ni aqidar da nake bauta ma Allah da ita wallahi matsayin da Ali bin Abi Talib yake da shi a gurin Allah Husaini bai kai wannan matsayin ba wannan ita ce aqidar kuma kashe shi akai amma me yasa ba ku ware rana ba ta bakin cikin mutuwar sai dai Ali to bari ka ga ɗaya daga cikin wautar suna nan kagan za ka daka shiga addinin da wani zai dan bai raba ma wuka to suna nan imanin su ne hanyar yanzu bai karfin wannan imanin ba shi yasa amma ba matsan san lokacin da imanin su zai karfin da za a kasar dan Najeriya bala'in wayo ne da shi ko kuwa su imanin su bai kai na a fara yatsan mai yadda ainihin wato jiki ba da makamantansu imani bai kai ba yanzu nan Allah ka kalla ka gani yaro ne dan shekara hudu da zuwa duniya amma ba kaga inda ake daba mai wuka wai saboda bakin ciki akan mutuwar al-Imam Ga gashi nan ba ka gani yanzu don girman Allah wannan ya kamata yi daidai da addinin hankali shi ya sa shekul islamu bin isaimiya ya ce inda naƙar wajen ciranto maganar wani sun fi kowa ƙarya a duniya wajen amfani da hankali sun fi kowa wa wauta yaro ne ɗan shekara nawa huru amma ake masa wannan izayar da sunan wa waya shine addinin da Allah ya aiko annaba da shi mutane su bauta ma Allah da shi da yawa yawan ku sun samu labari dangane da wato rikicin da aka ainihin wato yi a Kaduna na san da yawa yawan ku sun samu labarin rikicin da ya faru a Zaria watakila kai kana nan lungu ba za ka san me ya faru ba watakila wani ya tafi da niyyar zai je shahada yanzu ba gashi shi wannan yana cewa wai ranar yakin Hudu zazzaki yana cewa sai na umar an danna a guje ba ranar wane ne an danna a guje na rantsi da Allah inda sahabbai ne suke da rai wallahi babu mahalukin da ya isa yi ma'annabi irin yadda aka yi mazazzaki akwai wanda ya sa babu ka je ka karanta ga mace kansa yaƙi aka dawo an kashe babanta ake faɗa mata ta ce saiwa an kashe mijinta saiwa an kashe ‘ya'yanta saiwa amma tambaya take tana cewa a nuna mata ina annabi yake mace ina annabi yake da aka nuna mata annabi ta gan shi sai ta ce ta kullum musibatin ba a daka jalar duk wani bala'i da ya samu musulmi in dai bai samu annabi wannan bala'in banza ne kawai ga sahabi na annabi Muhammad an gama yakin Uhudu za a juya a dawo gida annabi ya miƙe cikin sahabbai ya ce wane ne zai je ya zo min da labarin Sa'ad bin Rabi al-Ansari wani mutum ya miƙe daga cikin sahabbai ya ce ana ya Rasulullah fa zahabar ar ya yatufu bayna al-qatla mutumin ya tafi yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe Sa'ad bin Rabi al-Ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya dago kai ya ga mutumin yana ta kai kuma ya ce masa mashi ana kawai da kake nema ne sa'ad bin rabi al'ansari mutumin yana jiwa sai ya ga ne sai ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li'ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarin ya ce wa mutumin idan ka je ka gaida annabi ka ce na gaida shi ya ce kuma nan da kake gani an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba dan an harbe ni tsakanin mashi da tsara da waje goma sha wani abu ya ce kuma wa aka biyar ƙaumaka idan ka je ka ba mutanen ka labari tunda na san kai mutumin madina ya ce wallahi babu wani wanda zai kawo uzuri gaban Allah in yi kuskure aka kashe annabi shi yana da rai ya ce sharaɗi shi ne ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu wajen kariya gawa su da suka ma gudu suka samu tabbas a gurin yakin Allah ya ce ya yafi to su ma yanzu a zaren ba su gudu ba ko ba su gudu ba ko ba su danna ba eh ko ba su danna ba in ba su danna malam mutanen na akwai renin wani a kaduna farko farkon sanda aka fara tafiyar nan haka za ka ga ana tada kura ana za mu je abuja sai mun kama wasu ana abata za mu ɗanɗana mai buda <laughs> wani tsoho yana gefe ce ka yara yara wannan labar wannan magana da kuke bi layalin zigara gizo da koki da ta. sana ba ta fa yana abuja fa suna cikin kaduna ana ta da kura za mu je abuja sai an kama sanuwa sana ba ta sai an ɗanɗana mai kuda mutum yana kaduna yana cikin wani layi yana da kura wasu ya ka abuja ya kamo sana ba ta fiya ɗanɗana mai kura akwai dpo wata unguwa tun daga ran da aka kira shi aka ce mai in yi ƙara bari suka tsallaka layin a bakin aikin shi wallahi ba su ƙara wucewa ta layin ba dpo ne fa ba wai fa bataliya ta so ba ko wani abu yanzu ba ka gani kwanaki da suka je abuja aka sa wani mugunci ciya ga an yi tilla makwal makwal tarin tsohuwa tulle makwal makwal tarin mai tarin tsohuwa wallahi kamar yadda na faɗa abubuwan suna da tarin cirin yawa idan ka fara magana akan waɗannan ainihin wato mutanen da aƙidinsu da abubuwan da suke faɗa yana shi wannan yakubu musan ko wannan sani yakubu ɗin nan akwai inda yake faɗa yake kamanta sahabbai yake ce musu npdp wasu yana umar shi ne coordinator haka yake faɗa shi ma haka yake ainihin wato faɗa to don haka abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe zazzaki ya je iran da ya je iran sai suka mame shi sai suka ce to zai muhadara da larabci matsala wallahi mutum ko yana cikin ƙauye ta shekara wallahi mutanen nan yanzu sun bar inda duk suke ganin akwai wayewa ta karatu sun bari sun dawo gefe-gefen garuruwa wajen yada muguwar wannan wa kuma tunda an san mutane na son kide-kide da raye-raye da cashiya to sai aka zo da ganga sannan samari 'yan son banza ne duk inda yake akwai mata to ba za ka raba samari da gurin ba da mutum yana yin zina yana jin tsoro sai aka kawo wani aure na mutu'a tamfurari mari kuma aka ce auren mutu'an nan yana da ladar da in kai so hudu ka kai matsayi da kai da annabi daidai kuke a lahira haka suka faɗa Allah ya sa wani ya musu ya ce ƙarya ne mu nuna maka littafin da inda aka faɗi magana a cikin littattafan kuma duk wanda ya mutu suka ce biya auren mutu'an aka je lahira sai ya tashi da yankakken hanci wanda a wasu karatuttukan a wasu guraren na kunna musu wayar da wani ya bugo min muka tattauna da shi akan matsalar mutuwa, har muka gama bai ban amsa ba a ina Ali bin Abi Talib ya auren Wa waye aura mai sunan matar amma sun zo sun damu mutane da auren wa to in kaga matashi ya biya ya cige addini shi a yana fiki fiki da ido to billahi lazi akwai wata fa'ida a gurin ne akwai mai fa'ida wannan yana daga ciki da haka da yaje sai suka mame shi suka ce zai muhadara da larabci to daga ƙarshe ya faɗa ya ce gaskiya shi ba zai iya ba an gane to kuma saboda addini a ƙasar nan bai da ta wai wannan wai shi ne mujaddidi mujaddidi fa mujaddidi bari ga shi abin da yake faɗa ملكية الله في أرضي فهل القدر والظمع اللهم أعلم جدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة أنا فوجدت كثيرا لأنني جئت بالشرط ألا أتكلم كنت تعبانا جدا وحتى إني مصاب بوجهي الرأس ولكن مع أنني عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة جاءوا إلي استقبالي يعني بعد الساعة الخامسة قلت لهم آتي فقط لمبادر التحيات فقط بشكل ألا أتكلم لا أدري ماذا أقول لكم هناك يأتي لا أدري ماذا أقول لكم ban san da zan ce wallahi to amma bari mu cigaba da jin shi mu je inda yake faɗa cewa ba zai iya gabatar da kuma shine mujaddidi al-allamatu al-jalilu al-mubajjalu shaykhul islam wa immatul alam البرنامج ya لأنه مكتوب المحاضرة ولكن لا يسعني أن ألقي المحاضرة الآن ذاك يا فتاة لا يسعني أن ألقي المحاضرة ba zan iya ba ba zan iya gabatar da muhadara da darasi bari mu ci gaba da jin shi khasatan ah, innahu yaqab alayhi jiddan an an yumha wa ya khasatan yaqab alayhi jiddan ba ma ta uba ya ubu ba ya ubu. an gani yana mun wahala in gabatar da bari mu ci gaba da jin shi hadaratan lokacin arabiya da nan da kuce wuduha to ga maganan da ya faɗa nan ba zai iya yin muhadara da larabci ba da annani la ujawwiduha saboda bai iya ba wannan karkace mu muka yi shari a shi ya faɗa da wa amma a gurin yin shi a wannan duk malaman ƙasar nan jahilai ne shine mai karatu shine wa kuma a iran ne ko ba ka gani ne ko wannan shi ma ƙarya muka yi ko ƙarya ne kuma a ina a iran to wallahi kamar yadda muka faɗa abubuwan ne suna da tarin cirin yawa wanda suka shafi irin waɗannan matsalolin nawa na ainihin wato shi'a abu na ƙarshe da nake so in kunna muku matsalolin suna da yawa ƙwarar gaske gaske shine kowa ya san cewa rikici ya faru a kaduna ko a Zariya? yan shi a sun zo sun ce yin karerai abinda bai faru ba suka zo suka ci ya faru yanzu nan gurin bab ne aka kira banda wancin walimar da muka kira za ka ga abinda aka rubuta a jiki dai ka dan iya karatu ka ko san duk wanda bai zai iya karanta wannan ba to ka ko kuskura wallahi ka tafi lahira ka tafi cikin matsala wallahi ka ku yanzu wannan rubutun gashi nan an rubuta Aisha bin Nas amma baka san abin da aka rubuta ba yanzu wannan kek ne aka yi a jikin shi babu ne an zo da wuka ana yankawa ana murna gashi nan ana aisha matar annabi muhammad tana wuta abun mamaki dan shi'a a wannan garin yana jin haushin ka ce mai ba musulmi ba amma shi bai ma kara bai jin nauyi wajen cewa matar annabi muhammad yar wuta shi kuma kafara ta yi rinda ta barwa addinin musulunci gashi nan kana kallo babu da ya ake aishin nan wannan shi abin da wayannan mutanen suke yi to don haka zan yi ƙoƙari na san shi babban malamin namu ba zai rasa ainihin wato abin da zai ce ba akan wannan abin da na so in gani wanda shi ya kamata in kunnawa mutane na ƙarshe don ku yi sojojin najeriya adalci kuma da kai ne shugaban najeriya na sojoji ga baki ɗaya tsaron najeriya yake hannunka aka yi maka wannan wani mataki za ka ɗauka a'a bari a sa'ai wani yana nan labari ya ji kawai kaza ya faru bai san me ya faru ba ga abin da ya faru haka kawai aka aika mai an ko allura ba ma hannun to ka duba ka gani akwai makamai a hannun ko ba mu a ai mutane ne kowa sai kafin wani duk labarin da zaka bashi zai ce kawai saboda an tsani suwa ne ana wata ƙarya ne to sai ka zo ka gani da idan ka me ya faru a ranar su sa cajin kwamfutar ba ne dama ashe ba ta yi ko ta ɗauke ne ko mai faru ne Ko saboda haka ba ta kawo ta kawo zai kawo daga can ne aka samu matsala to za ka ko shi yasa tun da naga tana ta kamun kamun wonin ko to saboda haka wannan shi abin da yake faruwa shi yasa iyaye da 'ya'yansu suke cikin wannan aƙidar ba su san hatsarin ta ba to wannan ne hatsarin da 'ya'yanku suke ciki na wannan muguwar aƙidar da aka saka su ciki wallahi muna faɗa cewa masu yin wannan aƙidar wasu yayyanmu ne wasu kannanmu ne wasu abokanmu ne suka shige ta kuma wallahi tallahi wasu wanda suka shige ta da kyakkyawar zuciya suka shige ta neman gaskiya suke amma wa kan min muridin lil khairi la yusibu so da yawa mutum yakan yi nufin alheri kuma bai samun alheri yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa a nan kasar da kafin zuwan mai shi an ce irin yadda ake kaunar mutanen gidan annabi Muhammad ni na san lokacin da idan mace ta zo gida ta yi sallama da ta ce ‘yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda kaunar mutanen gidan annabi Muhammad ya faru a nan ƙasa ko bai faru ba babanka in yi maka laifi ya ƙure maka gudu in ka ci birki ka ce baba don binta rasulullahi baba kai haƙuri sai ƙyale ka wace ce binta eh na na fatima ita ce binta ne, duk gidan da ka ji binta ta batulu ta rasulu wace ce na na fatima ita ake masa wannan kirarin ita take da wannan wa a'a wai jidda ba a kaunar ahalul baiti su yanzu su suka zo za su koya mutane a kaunar ahalul baiti kuma ba zai yiwu ba a so ahalul baiti sai an zagi abubakar dawa da umar da usman an tura su wuta shi gashi mutumin kirki mutanen da suke kwance da annaba a kabari suka rayu tare annabi ya aura daga gurinsu suka aura daga gurin shi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai na umar ya faɗa abubuwa wajen guda goma a kan shi daga cikin abin da sai da na umar ya faɗa ya ce laulam tujalis illa kufu allaka ma jalastara da annabi ya ce ba zai zauna da kowa ba sai tsarin shi a daraja da ba wani mutum da ya isa annabi ya zauna da shi ko akwai waye tsaransa gurin daraja ya ce inda ka ce ba za ka aura daga kowa ba sai wanda yake tsaranka gurin daraja ya da ce da ba wanda ya isa ka aura daga gurin shi kuma ba wanda ya auro daga gurinka ya ce amma saboda tawadu'un da kake da shi ka zauna da mu ka ci abinci da mu ya ce kai ma ajiye abincinka a ƙasa ka ci tawadu'an minka ya rasulallah saboda tawadu'un da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na ƙarshe da zan kunna don mutane su gani kuma na rantse da Allah duk ƙasar da shi'a ta shiga a duniya to ƙasar ba ta zauna lafiya kuma ba Najeriya ba ce kaɗai ka je ka binciki tarihin musulunci ka gani kaf yanzu ƙarshen da inda ya kamata a zauna lafiya ba makka da madina ba ku je ku ga yadda suke in suka je suke kokarin tada rigima da hatsaniya kullum idan suka shiga ina suka shiga makka kuma eh? duk dan shi'a ya fi ganin girman makka eh, a idan shi sama da ina sama da makka da ainihin wato madina wannan shine abinda yake faruwa Allah madaukakin sarki ya tsare da haka karatu ya zo ƙarshe wannan muna so mu sashi ya zamanto shine na ƙarshe daga gare shi an ainihin wato tashi don mutane su ganawa idan su abinda ya ainihin wato faru don kai baka gurin baka san abinda ya ainihin wato faru ba karka zo kai ma mutane hukunci kai masa rashin wa rashin ainihin wato adalci wannan shine abinda ya faru a ainihin wato wannan guri tsakaninsu da su da abin da ya shafi jami'an tsaro na ainihin wato wannan ƙasa ta ainihin wato najeriya allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya kuma tsare mana ainihin wato imaninmu wannan ne abin da muke fata don yanzu yadda ake farautar imanin mutane kuma gara ɗan fashin kuɗi da ɗan fashin imani don duk wanda ya ma fashin imani ya raba ka da shi to wuta zai taita ka wallahi shi kuma dan fashin kuɗin ya kwace ma kudin an je lahira akwai kisasi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maka sakamako ba zai kare ka ainihin wato haka ba wannan shi ne abu na ƙarshe da nake so in kunna kamar yadda na ainihin wato faɗa kuma su ‘yan yin shi a ɗin idan suna ganin cewa a ai ƙarya ake musu don kasan duk wanda ya ga za ka ba shi matsala abu na ƙarshe shi ne sai ce ƙarya ne kawai shi kuma karyata a baya ba wata makaranta da ake zuwa a koyo shi duk wanda ya magana duk girman shi za ka iya jira sai ya gama ka ce karya ne ko kuwa za ka iya amma dai kai da wani zai zai kareta maka in abin da maka kunna ka gani da idan ka wani kuma ya zo ya ce karya ne kuma ya maka bayani shi bai kawo ba irin namu ya ce to ai wannan abin da muka kunna ba shi bane na asali ga na asali nan kiyama da kai wani sako ta maki ballo da kai ya mai da kai kwata-kwata kai dunkulki ne kidahumi ne baka ma san abin da kake wannan shine wato abin da yake ainihin wato tafiya wannan shine bidiyo na ƙarshe da zamu kunna kamar yadda yan uwa suka ainihin wato fara ainihin wato gani da aka sai a ɗanyi mana ainihin wato haƙuri wannan kamar yadda na faɗa shine bidiyo na ƙarshe da za mu kunna don ku ganar wa ku hakikanin abin da ya faru kar wani ya zo ya muku karya ya ba ku labarin abin da ba shi ya faru ba ya ce muku ai shi ya ainihin wato faru mun fara kunna kun fara ainihin wato ganin abin da ya faru to gashi nan I'm gonna get out of da haka in kana nan sun zo sun maka ƙarya sun ce haka ka aka raba wa ƴan uwa to ƴan uwa su suka danyi Yan uwa su suka duk sun da ya kira ba shi zai doka ba ko kuwa to saboda haka wannan shi ne, Allah ka tsare maka tsare ma da kimanin ba rigima muka zo nan garin babban yana gaskiya muka zo yi wanda ya ga dama yadda wanda ya ga dama kada Allah ya sa yadda ba annabi ma ce Allah ya fa inna ma anta muzakkir lafta alaihim bin batila sa maka kai ba saboda haka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya akan maka Allah assalamu alaikum وذلك الله يحيي بذاته ما له خير أحد يروني شرا كما قتلت من جهد ونفت الله سبحانه وتعالى ذاك ولا يعين أن يسبح بذلك حيوحك فمن قالوا لك يوم أنسي حديث المسلم كان يشبه الإليه بعد رأي الإمام حديث المسلم كان إليه ذكرت وأنه الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرت وأنه sannan ya buɗe ma musulmai Allah ya ce da ya sani ya sani